Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi yana da matuƙar amfani sosai. Zan yi bayani akan yadda za ka gyara browsing ɗin wayarka idan ka yi ka yi ta yi browsing ta ki ta yi. So wannan matsala ce babba wanda ya kamata da Allah ku kalli bidiyon nan har ƙarshe domin ku ga yadda ake yi. Wani abu ake yi mai sauƙi wanda zai gyara ma browsing ɗin wayarka idan wayarka ta ki ta yi browsing. So ina so ku yi subscribing channel ɗinmu sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada mu masu amfani irin waɗannan su wuce ku. To wannan matsala ce wadda kowa yake fuskanta, ni kaina ina samun wannan matsalar lokaci zuwa lokaci. Zan so na yi browsing, to kuma sai ya ƙi ga data ta a kunne, sannan gashi komai nawa ina ganin a yake, sannan kuma browsing ɗin sai ya ƙi. so kuma ba matsalar network bane ba to wannan hanya ce wadda za ka gyara wannan matsalar cikin sauki yanzu bari in shiga cikin whatsapp dina da sauran wuraren browsing na gwada yin browsing ku gani abin da yake nuna mun yanzu misali nan cikin whatsapp dina ne ina so zan yi downloading din wannan bidiyon kun ga yaƙi yin downloading din shi ba zai downloading din shi ba karshe me ya rubuta ma karshe ya ce download file to zan gwada yin browsing misali zan shiga browser ita bari in shiga wani website din haka misali bbc hausa ya ce min no internet there is something went wrong ba internet connection kuma fa data ta a kunne take na shiga facebook so bari in gwada buɗe wani link haka na gani ko zai buɗe mu misali ga wani link nan na youtube ya ce min webpage not available ma'ana babu data so duk abin da ka so ka yi ba zai yi ba kuma sannan data ta fi a kunne take yaya za ka yi wani abu ake yi mai sauki bari in nuna muku abin da ake yi farko za ka shiga cikin setin ɗin wayarka idan ka shiga setin sai ka shiga cellular network wani lokacin a menu a mo yake su kai dai ka nemo wajen network cellular network so daga nan za mu shiga mu wajen setting sai ka shiga apn kun yi apn ko sai ka shiga apn ko kuma wata wayar za ka ga an rubuta access point name access point name to kai dai za ka nemo apn din nan ko access point name a duk inda yake a setting din wayarka sai ka shiga to ba mamaki setin din ne aka samu matsala ya goce ko kuma wani ya taba maka baka sani ba ko kuma dai wata matsalar da to abin da ake shi ne reset to default daga ƙasa za ku ga akwai reset to default daga hannun dama ƙasa wani lokacin kuma za ku ga a sai ka taɓa menu daga sama ɗigo-ɗigo ko kuma daga ƙasa ɗigo-ɗigo nan za ga wannan reset to default kawai kai dai ka yi wannan reset to default ne. ina fata kun gani, yanzu zan yi wannan reset to default ne. kun gani an ce default avian setting had been reset successfully ya dawo fresh network ɗin wayar yadda yake da yanzu duk wani abu da yake samun ya sa wannan network ɗin yake yin browsing idan ka je zaka ga ya dawo normal yana yin aiki bari kuma ku gani mu shiga cikin wuraren da na gwaggwada yin abu yake yi bari in shiga cikin whatsapp ɗina farko bari in gwada yin download da nan kun ga yayi ko na faɗa muku matsalar kenan intentionally ne altern din wancan network din domin in gwada muku so in dai kai browsing yake ka je wannan wajen access point name ɗinka ka yi reset to default wannan zai sa browsing ɗinka ya dawo ya yi lafiya wannan bidiyon shi na yi downloading ɗin shi zaɓuɓɓuka da aka yi sannan again za mu shiga cikin facebook wannan da ya ƙi shi ma in na refreshing ɗinsa zai yi kun gani ko wannan kenan sannan again zan shiga cikin um, browser ɗita wannan fejin da yake shi ma zai yi yanzu so wannan bidiyon yana da amfani sosai ina so da Allah ku yi sharing ɗinsa ga waɗanda suke yan uwa da abokan arzika waɗanda suke fama da matsalolin browsing kai kuma ba sa fama da matsalar browsing in dai mutum yana amfani da waya ta android ya kamata ya kalli wannan bidiyon domin ya ga wannan abin da ake yana fata kuna jin daɗin shirye-shiryenmu sannan idan ka samu wani matsala ko wani tangarɗa ko wata tambaya ko wani suggestion ko wani ƙarin bayani za ku iya yi mana magana a comment section insha Allah cikin gaggawa za mu ba ku amsa kamar yadda muka saba sai an jima.